Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Alhamis 16 ga watan Yuni a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Borno da taimakon kungiyar motocin sufuri ta ceto wata mata da aka sato daga gidanta a jihar Neja aka kai ta garin Maiduguri. Bayan haka za ku ji cewa kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya ta gudanar da wani taron bita akan yadda za a samu ƙarin albarkatun noman shinkafa a ƙasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kasashe da yawa ke fuskantar karancin abinci mai nasaba da yakin Ukraine da Rasha. a cikin bincike-bincike da muke yi da kuma jibiya da muke yi na ainihin yakin da ke gudana tsakanin rasha da ukraine da kuma matsalolin da ake samu na ainihin wasu manya-manyan kasashe cewa sun rufe fita da abinci daga kasashen wannan shi ya ta mana da hankali muka kira irin wannan taron na gaggawa To za ku ji ƙarin bayani nan gaba sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da labaran duniya mai karantawa Binta Sulemaniyaro. Birtaniya ta sanar da sanya ƙarin sabbin takunkumi kan ƙasar Rasha a ranar Alhamis wanda ke auna shugaban cocin Orthodox na Rasha saboda goyon bayan da yake baiwa yakin Ukraine da kuma kwamishinar kare hakkin yara ta ƙasar Rasha wanda Birtaniya ta ce ke da alhakin miƙa wuya da karɓar ɗaruruwan yaran Ukraine a cikin Rasha ba tare da sansu ba. Sakatariyar harkokin wajen kasar Liz Truss ta ce Patra Kirill shugaban cocin Orthodox na Rasha ya yi ta cin amanar mukaminsa akai-akai domin nuna goyon bayansa ga yakin da ake yi da Ukraine. Shi dai Kirill da ɗaɗɗan abokin shugaban Vladimir Putin ne. Takukuman na Birtaniya har ila yau sun haɗa da kwamishiniyar kare hakkin yara maria Lvova belova wadda aka zarge ta da ba da damar daukar yara marasa galihu dubu biyu daga yankunan luhansk da donetsk da ke gabashin ukraine tare da ba da tilasta yin renansu a rasha ba tare da sansu ba Kafofin yada labaran kasar China sun ce shugaba Xi Jinping ya jaddada alakar ƙasarsa da ƙasar Rasha yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da suka yi a ranar Laraba da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. Shi ya shaidawa takwaransa na Rasha cewa yana goyon bayan yin shawarwarin warware rikicin Ukraine kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Xinhua da na gidan talabijin na CCTV suka ruwaito. Wata sanarwa da fadar Kremlin ta fitar ta ce shugaban na China ya lura cewa Rasha ba ta da laifi da ta ɗauki matakan kare muradanta game da barazanar tsaro da abokan nan hamayya suka haifar. Shi da Putin sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa mai fa'ida a cikin watan Fabrairu. a lokacin gasar wasannin olympics na hunturu na beijing inda bangarorin biyu suka yi alkawarin cewa babu iyaka kan haɗin gwiwarsu babban bankin amurka ya sanar a ranar laraba cewa zai sanya wani gagarumin ƙarin kuɗin ruwa a ƙoƙarin da ake yi na yaƙi da hauhawar farashin kayayyaki matakin da babban bankin ya yanke shawara zai ɗauka na ƙara yawan kuɗin ruwa da kashi uku cikin hudu shine mafi girma tun watan nuwamba shekarar 1984 ƙarin da ake gani na tsadar rayuwa na zuwa ne yayin da hauhawar farashin kayayyaki wanda ke auna farashin kayayyaki kamar abinci da man fetur ya karu zuwa kashi 8.6 a cikin watan mayu mafi girman kuɗi a cikin shekaru 40 sakamakon karuwar masu bukatar gidaje motoci balaguro da sauran kayayyaki bayan barkewar annobar wacce ta shafi safarar kayayyaki a sassan duniya wannan lamari na ƙari ya yi tasiri a kan kasuwannin hanyoyin jari a amurka sun mayar da martani mai ƙarfi bayan da gwamnati ta sanar da karuwar hauhawar farashin labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc matsalar fari da ke ci gaba da yin barna kuryar yankin nahiyar afirka da ake kira horn ya fi shafar ƙasar somalia inda aka yi kiyasin kashi ɗaya na al'ummarta mai mutum miliyan sha shida na fuskantar matsalar ƙarancin abinci Ƙungiyoyin ba da agaji sun ce dubban 'yan ƙasar Somalia na cikin haɗarin mutuwa sakamakon yunwa yayin da ake samun rahotannin yara na mutuwa saboda rashin abinci mai gina jiki yawan matan da suka rasa su da yara masu fama da tamowa mafi yawansu 'yan kasa da shekaru biyar sun yi yawa a asibitoci. Iyalan da ke tserewa bala'in fari daga dukkan yankuna na Somalia suna ganin magadishu a matsayin su ɗaya tilo. Ƙungiyoyin agaji sun ce gwamnatin somaliya ba ta da ƙarfin shawo kan matsalolin fari da matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki kuma idan har ba a kai mata dauki ba lamarin zai kara yin mummunan tasiri musamman akan yara. Hukumomin Brazil sun ce ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi da ɓacewar wani ɗan jarida ɗan ƙasar Birtaniya da kuma wani ɗan asalin ƙasar Brazil a dajin Amazon ya amsa laifin kashe mutanen biyu. 'Yan sanda sun faɗa jiya Laraba cewa Amarildo da Costa do Oliveira wanda ake yi wa lakabi da Pelado ya shaida wa jami'an cewa ya yi amfani da makami wajen kashe don phillips da bruno pereira kafin ya binne gawarwakinsu wani mai bincike na gwamnatin tarayya eduardo alejandro fontes ya ce pelado ya kai 'yan sanda wani wuri jiya laraba inda suka tono gawarwakin mutane phillips da pereira sun yi balaguro zuwa dajin na amazon ne da ke kusa da kan iyakar peru da colombia don daukar rahoto a dajin wanda ke dauke da adadi mafi yawa a duniya na asalin kabilun da ke zaune a wannan daji. A gaida Binta S. Yaro da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma za mu duba bangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta samu nasarar ceto wata mata da aka sato daga jihar Neja aka kai ta garin Maiduguri bayan da masu garkuwa da ita suka kwace kudadenta da kayayyakin adonta. Rundunar ta ce ta samu wannan nasarar ne da haɗin gwiwar ƙungiyar motocin sufuri da ke cikin garin Maiduguri. Ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana. Kamishinan 'yan sandan jihar Abdul Umar ya yi shaida manema labarai inda suka samu nasara game da ceto wannan mata kamar haka. Ka ceto wannan mata wata ta mana bayani lokacin tana cikin hayyacinta a mutane sun shiga gidansu da sanyin asuba a Niger State a Mina. So kuma sai suka tsare ta da bindigogi suka ce ta kawo abun zobanta da abubuwan jikinta na mata wanda ta basu suka fito da ita bayan su fito da ita su uku mazajen sai suka shiga mota. kuma matan da take cikinsu ta koma da ita cikin ah, gida ta kwaso kayayyakinta suka zo suka rangado da ita to ita dai tun daga lokacin ta ce ba sai in take ba sai cikin ikon Allah jiya ne ta hallara a ah, ta biyo kan titi a cikin Maiduguri tana zirga zirga aka taimaka mata da kuɗin mota zuwa tasha kuma muna da yan sanda a to saboda a tasha saboda muna da daman wannan ah, salo na na yaki da mayagu wanda muna da 'yan sandanmu a cikin tashoshi suka same ta suka kawo ta gabana da mata tambayoyi kuma muka tabbatar da cewa sato ta aka yi. An dai gayyato mai gidan wannan mata da ake kira Malam Usman Abubakar babba wanda kuma shugaban jam'iyya ne na wata karamar hukuma a jihar Niger wanda ya tabbatar manema labarai cewa wannan matarsa ne amma yana bayani yana mai sharan kwalla. Gaskiya na ji daɗi kwarai da gaske wanda na kasa bacci kwana uku na kasa cin abinci na kasa na kasa cin abinci na kasa komai su alhamdulillah na ji daɗi kwarai da gaske ita ko malama habibu babba ita ce matar da aka ce an sato daga garin mina a jihar niger ta kuma tsinci kanta a nan cikin garin maiduguri ga dai abin da take cewa a gaskiya ina farin ciki sosai saboda zan koma cikin iyalina alhamdulillah da suka je ah, sato a nan jihar niger me suka ce miki ba komai ba kawai sun tambaye ni mai gida na fa saboda a ranar mai gida na da daga abuja zuwa um, da nan mina su kuma sai ce a ranar kuma yake so su ke ƙauyen mu su kawai da su ma shigowa ina mai gidan ki suka fara tambaya. Tura mota. Eh. sai suka samu kai kenan maiduguri tunai dai rundunar yan sandan jihar borno ta mika waɗannan mutane ga rundunar yan sandan jihar niger da ta ce tun da farko sai dai ba da rahoton aukuwar lamarin a ofishin yan sanda da ke jihar niger haruna Lodda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu A ci gaba da ƙoƙarin ganin an samar da wadataccen abinci a Najeriya, masana daga ciki da wajen ƙasar tare da haɗin gwiwar ƙungiyar manoman shinkafa ta Najeriya wato Rifan sun gudanar da wani taron ƙarawa juna sani game da yadda za a samu ƙarin albarkatun noman shinkafa da kuma hanyoyin da za a magance matsalolin da ke hana samun amfanin gona mai yalwa a ƙasar a daidai lokacin da yakin Rasha da Ukraine ke tasiri akan samar da abinci a ƙasashen duniya. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiyya Hamza Ibrahim ta aiko mana. Kungiyar manoman shinkafa a Najeriya tare da haɗin gwiwar kamfanin Sinjanta da ke samar da magunguna da iri na noma sun bayyana hanyoyin da manoma musamman na shinkafa za su bi wajen inganta amfanin nomansu don tabbatar da an samar da wadataccen abinci a ƙasar ta sabbin hanyoyin yaƙi da ciyawa da ke janyo barazana wajen samun yalwa a abin da aka noma. Alhaji Aminu Goranyo shine shugaban kungiyar manoman shinkafa a Najeriya. Taro ne na ƙara wa juna ilimi da masana daga ƙasashen waje da kuma mu nan cikin cikin gida wato kungiyar manoman shinkafa ta yadda za mu iya ƙara samun ilmi na harkar noman shinkafa a cikin bincike-bincike da muke yi da kuma bibiya da muke yi na ainihin yakin da ke gudana tsakanin rasha da ukraine da kuma matsalolin da ake samu na ainihin wasu manya-manyan kasashe cewa sun rufe fita da abinci daga kasashen su wannan shi ya ta mana da hankali muka kira irin wannan taron na gaggawa domin muna cikin lokacin damina yanzu mu ga yadda za mu yi amfani da wannan damar ta damina mu samu samu ainihin cin nasara wurin harka samar da abincin nan. A duk shekara dai kusan tan miliyan bakwai na shinkafa ake ci a Najeriya kuma kama daga nomanta ya zuwa taki da ma sarrafa shinkafan dai sama da mutane miliyan goma sha biyu ne ke samun aiki daga albarkar noman baya ga dubban miliyoyin naira da ke shiga aljihun manoma da masu sarrafa shinkafa a kasar hakan sa ƙungiyoyin biyu suka haɗa manoma daga jihohi talatin da shida. har da babban birnin tarayyar Najeriya Abuja don cin moriyar sabbin hanyoyin inganta amfani amfanin su na shinkafa. Hamza Ahmad Mahuta shine babban jami'in bada shawarwari na kamfanin Sinjanta. Eh, shigo Sinjanta cikin wannan magana saboda an san cewa sai da kayan aiki za a yi aiki. So abin da yasa a suka suke zo su haɗin gwiwa da wannan kungiyar manoma ta Rifan shine domin a tabbatar manoma sun sami kayan aiki masu kyau kuma sun an koya masa yadda za su yi amfani da kayan aikin nan saboda da yawa suna da kayan aikin amma ba san yadda za su yi amfani da su a su ba. Mataimakin shugaban kungiyar ta manoma manoman shinkafa alhaji muhammad awal ya yi kari da cewa su suna da magani da muke amfani da shi mu kuma muna da manoma mu a nan a matsayinmu na shugabanni shine mu tabbatar da cewa manomi ya girbi abin da ya kamata ya yi a cikin gonarsa akan kowace hekta kamar yanzu wannan idan kai yaki da ita wannan ciyawa wato za ka iya samun kamar kari talatin bisa ɗarin abin da ka samu a baya to kari ne za ka samu domin ka yaki wannan ciyawar shinkafa ka ta fito ta haihu yadda ya kamata ta haihu idan da cewa ba za ta haihu yadda ya kamata ta haihu ba saboda haka ka samu raguwa ka gani akan abin da ya kamata ka girba kenan ɗaya daga cikin manoman da suka samu halittar wannan taron Aisha Muhammad Bature ta bayyana cewa taron ya zo akan lokacin da ake buƙatar sa an wayar mana kai akan shi sun kuma gaya mana ka'idojin yadda za mu for example in hekta ɗaya za ka noma to shi wannan jan ɗin za a saka roban shi biyu amma kuma in kika saka shi in tan kenan in kuma kika ɗan makara ba ki saka da wuri ba maimakon abin nan din roba biyu zaki saka uku shi yana kashe ciyawa kuma ba zai taba miki shinkafan ki ba tuni dai shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci shugabannin kasashen duniya da su haɗa kai wajen tsara hanyoyin dakile matsalan karancin abinci da ta kunno kai a duniya wanda ya ƙara ƙamari musamman a nahiyar Afirka sakamakon yakin Ukraine da Rasha Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya A gaida shamsiyya Hamza Ibrahim har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahotonmu na musamman. A tsarin demokradiyya matsayin mataimakin shugaban ƙasa na da muhimmanci kamar na shugaban ƙasa. Saboda shi ne zai rike shugabancin ƙasar yayin da shugaban ya shiga yanayi ko dai na rashin lafiya mai tsanani ko ya yi murabus ko ya rasu. Dukkan jam'iyyu a Najeriya sun kammala zaɓuɓɓukan fidda waɗanda za su yi takara a shugabancin ƙasar. Jami'iyyar APC ta tsaye da Ahmed Bola Tinubu, jami'iyyar PDP ta tsaye da Atiku Abubakar, jami'iyyar Labour ta tsaye da Peter Obi, yayin da jami'iyyar YPP ta tsaye da Prince Malik Ado Ibrahim. Jami'iyyar NNPP kuwa Rabiu Musa kwankwaso ta tsayar, jami'iyyar AAC ta da Omoyele Shaware, jami'iyyar SDP ta da Prince Adewole Adebayo, yayin da jami'iyyar PRP ta da Kola Abiola. A ƙasashen da suka ci gaba, babban abin da ake la'akari da shi wajen zaben mataimakin shugaban ƙasa shine yanki da ya fito da irin dangantaka da zai taimaka wajen harkokin mulki da ci gaban ƙasa. A Najeriya kuwa abubuwan da ake la'akari da su wajen fidda mataimakin shugaban kasa sun hada da yanki da ƙabilar da mutum ya fito, bambancin addini tsakanin shugaban da mataimakinsa, sai kuma inda hankalin kusoshin jam'iyyar ya karkata, musamman wanda zai iya janyo mutane da sauran albarkatun samun nasara a zaɓe. Da shike addini na taka gagarumin rawa wajen zaben shugabanni a Najeriya, na nemi jin shawara daga bakin malaman addinai. da yake tsokaci kan irin mataimakin shugaban kasa da ya kamata 'yan takara su ɗauka. Sheikh Muhammad Nuru Khalid ya ce Najeriya na bukatar waɗanda za su haɗa kan 'yan ƙasar ne. Da farko dai ya kamata mu san abin da ƙasar mu take bukata na farko shine haɗin kai. Haɗin nan kan nan kuma zai fi samuwa ne idan an yi wa juna adalci. Adalci dangane da wannan zaɓe da ke tafe shine muna ba da shawara 'yan takarkarun nan da suka zama a gaba suka tsaya za su nemi shugabancin ƙasa musamman na manyan jam'iyyun siyasa ya kamata su rungumi abin da zai zama shine haɗin kan 'yan ƙasa ta hanyar yi wa juna adalci misali yanzu a cikinsu akwai mr peter obi wanda shi kirista ne ɗan ƙabilar Igbo to muna ba da shawaran in zai yiwu ya ɗauki musulmi a matsayin mataimaki. A injiniya Rabiu Musa Kwankwaso in zai yiwu mu mun fi so don a samu zaman lafiya ya ɗauki mataimaki kirista tsohon mataimakin shugaban ƙasa wazirin adamawa shi ma ya ɗauki mataimaki kirista shi kuma alhaji bola ahmad tinubu shi ma in zai yiwu ya ɗauki mataimaki kirista domin a guje wa ƙara raba kan 'yan ƙasa kuma an tashi ɗauka muna ba da shawarar a ɗauki wanda ya kasance an san zai iya ci ma taimakawa wajen haɗa kan 'yan ƙasa mu abin da muke bukata zaben nan ya zama shine an yi amfani da addini wajen ƙara haɗa kan 'yan ƙasa ba wajen wargaza kan 'yan ƙasa ba. Tarihi ya nuna a jamhuriya ta ɗaya da sa abubakar ta fa balewa ya yi mulki Nnamdi Azikiwe shine mataimakinsa. A mulkin demokradiyya kuwa yayin da Shehu Shagari ya yi mulki, Alex Ekweme shine mataimakinsa. Yayin da Olusegun Obasanjo ya yi mulki a ciku Abubakar ne ya zama mataimaki. Bayan Musa ‘yar Adwa ya karbi mulki kuwa Goodluck Jonathan ne ya zama mataimakinsa. Da shi Goodluck Jonathan ya karbi mulkin Najeriya kuwa Nama Disambo ya zama mataimakinsa. Har zuwa Muhammadu Buhari wanda ya Yemi Oshibanjo ya zama mataimakinsa. Kan haka ne shi ma rabaran Stephen Fanya Baba, shugaban ɗarikar Ekwa ta ƙasa da ƙasa ya ce, ya dace a sami mabambantan addinai a shugabancin Najeriya. Najeriya domin tabbatar da adalci. Gaskiya shi ne a yanayin da muke ciki a Najeriya yanzu daule mu yi hankali kan zaɓe da kuma shugabanci domin abubuwa da yawa sun zama abubuwan da suna kawo rashin jituwa da mata da hankali don haka dole a mai da hankali a gan shugabannin da za a zaba mutane ne da zai kawo haɗin kai na jama'a duka don haka in dai za a ɗauka shugabanai a tabbata cewa an samu krista da musulmi ko musulmi da krista amma a yanayin da ake cikin an ɗauka krista da krista ko musulmi da musulmi gaskiya zai kawo matsala sosai a lokacin da an yi wani zaben da an zabe musulmi da musulmi wato shi abiola da gingibe hmm. ai abu ma kama allah ya ce a'a wannan bai kamata ba sai har ma zaben an zo an kashe zaben mm. kada nuna babanci a nuna cewa muna tare mm. da krista da musulmi Tsohon ministan sadarwa a Najeriya Ibrahim da Suki na Kande ya ce duba da irin matsalolin da suka dabaibayi Najeriya, ƙasar tana buƙatar jajirtattun shugabanni ne ba tare da la'akari da addinansu ba. kokarin da ake so a yi a yi bai kamata mu a cikin kasar nan domin a samu ci gaban kasar nan a tsatsaye da abubuwan tashi tashen hankulan da ake ta ko ta ina a tashi tashen hankulan da ake da misali a arewacin arewacin kasar nan ai bai nasaba da maganar addini ba idan a gefen musulmi ne musulmi ne suke kashe musulmai da sauransu kokarin da ya kamata mu shine mu tabbatar da cewa an samu shugabanni kwararru in dukansu ma kiristoci ne ba damuwa dukansu kuma musulmi ne ba damuwa a samu ƙwararru shugabanni masu adalci wanda za su taimaka al'umma a tsaye da wayannan tashe-tashen hankulan sannan a kawo ci gaban ƙasa a samu walwala a ƙasa baki ɗaya domin ƙasar ta ci gaba. Ga Malam Salis Muhammad Abdulsalam kuwa da ke aikin wazar da zaman lafiya a Najeriya, ya ce nazarin ilimin addini da na boko za su taimaka wa 'yan ƙasar fita daga ƙangin jahilci da mafi yawan al'ummar ƙasar ke ciki. tun da kasan yawancin abin da ya shafi addini akan ɗauke shi da mahimmanci wayansu ma gaba ɗaya ba su tabbatar da wani labarai ko wani abu in ba sun ji daga shugabannin addinansu ba haka ma zaɓe to ya kamata a samu ya kasance cewa shugaban kasa ya ɗauki mataimaki krista saboda a samu zaman lafiya to da yake mutane yanzu hankalinsu ya fi karkata ne musamman ga addini idan an zo zaɓe yawanci za ka gaba a cika kula da waye ya cancanci wannan kujera ba sai batun a wani addini yake bangare yake kana ga ta ina muka samu kanmu a wannan yanayi ne na farko jahilci ba rashin ilimin boko ba jahilci ignorance na farko abin da ya jawo na biyu kuma talauci you know, kuma talaucin dama yawa ne ya kawo uh, mutane sun yawa amma kuma opportunities din ba yawa mm. sai ki ga mutane sai su je su jinginu jikin addini you know, sai su fake da addini suna neman sauki kana ga ta ina 'yan najeriya za su samu ah, makansu daidaituwa na cewa ba lallai addini za su duba ba ya kamata a dubi cancanta ne inda za a yi maganan gaskiya fi sabidillahi ba wani boye-boye ba munafurci addinin bai taimaka mana ba ta wajen zaben shugaba saboda wayanda shugabannin addinai suka nuna sun amince da shi ko da ba shi da abin da ya ba shi da cancanta sai ki ga an masa shiru a yau dole a ƙara bunƙasa karfin ilimi ta fannin makarantu da sauransu saboda a rage jahilci saboda jahilcin ma ya hana mutane sanin ainihin mai addini yake ciki in kayi in kana da isasshen karatu ko na islamiyya ne ko na karatun boko fahimtanka akan addini zai karu saboda ba abin da za a gya maka da ba za ka iya binciko shi ka karanta shi ka fahimce shi ba ya kamata yanzu ilimin zaman lafiya ya kamata a koya wa wayansu shugabannin addinai duka addinan guda biyu saboda furucinsu yana kara raba mu kuma yana tada zaune tsaye Al'ummar Najeriya dai na fatar samun shugabannai da za su kawo canji mai amfani ga zamantakewarsu, dakile matsalolin tsaro da sauwaƙe hauhawar kayan masarufi da sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Mun fara ne da kawo jerin sunan kasashe talatin da suka samu cancantar buga gasar kwallon kafa ta duniya da za a fafata a kasar Qatar a shekara ta 2022. Kasashen ko su ne Argentina, Brazil, Ingila, Faransa, Spaniya da Belgium. Har ila yau akwai kasar Portugal, Jamus, da kuma kasar netherlands haila yau dai akwai kasashen uruguay da croatia da denmark da mexico da kuma kasar amurka sauran su ne kasar senegal da wales da poland da australia da japan da kasar morocco da kasar switzerland da kasar ghana da kuma hadaddiyar kasar korea sai kasar kamaru da kasar sabia da kasar canada sai kasar costa rica da kasar tunisia da kasar saudi arabia da kasar iran da kasar ecuador sai kuma mai masaukin baki kasar qatar har yanzu dai kan batun shirin wasan kwallon kafa na duniya na shekara ta 2022 kocin ingila gareth southgate ya gargadi marcus rashford da kuma jadon shancho cewa akwai yiwuwar sunansu ba zai kasance cikin tim ɗin ingila ba na gasar cin kofin duniya ta 2022 ya shaida musu cewa su ƙara zagewa sosai muddin suna son su kasance cikin 'yan wasan da za su taka ledawa a kasar ingila a gasar kwallon kafa na duniya da za a gudanar a kasar qatar sai kuma batun abin kunya da ya faru a hukumar kwallon kafa ta duniya fifa inda tsohon shugaba michel plantini ya bayyana cewa lallai kam an shirya maguɗi a gasar kwallon kafa ta duniya shekarar 1998 inda ya ya yi katsa landan wajen tsara yadda timatimai za su kara da juna ta hanyar tabbatar da cewa kasar faransa da kasar brazil sun hadu a wasan karshe faransa wanda ita ce ta ɗauki bakoncin kasar sun fafata da kasar brazil wanda kuma daga karshe faransa ita ce ta yi nasara na lashe kofin a halin da ake ciki dai michel plantini yana fuskantar shari'a tare da tsohon shugaban hukumar fifa sepp blatter kan batun rasha da cin hanci idan muka dawo ga batun gasar kwallon kafa ta nahiyar mu afirka musamman afirka ta yamma za ku ji cewa 'yan wasan najeriya 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai wato golden eagles sun yi cin kaca club din black starlet ta kasar ghana da ci hudu da uku a ranar da aka bude wasan a can kasar ghana ranar asabar 11 ga watan yunin wannan shekara ta 2022 wannan gabar gasar da ke gudana a kasar ghana matakin farko ne da zai kai ga samun cancantar kaiwa ga shiga buga gasar kwallon kafa ta nahiyar afirka na 'yan kasa da shekaru 17 da zai gudana a kasar algeria nan gaba cikin wannan shekara zan karkar shirin na wannan lokaci ne da batun wasan tennis inda za ku ji cewar serena williams ta bayyana aniyarta na shiga gasar wimbledon na wannan shekara wanda shine wasan da za ta yi na farko tun bayan watanni goma sha biyu 'yan shekaru arba'in da haihuwa serena ta sami nasarar lashe kofi na grand slam na mutum ɗaiɗai har sau uku sannan kuma ta lashe kofin wimbledon na mutum guda-guda har sau bakwai amma yanzu ita ce ta 1,208 a jerin sunayen gwanaye na duniya a wasan tennis abdulhamid muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria to yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice To Maryam a takaice dai Birtaniya ta sanar da sanya ƙarin sabbin takunkumi kan ƙasar Rasha a ranar Alhamis. Wanda ke auna shugaban cocin Orthodox na Rasha saboda goyon bayan da yake baiwa yakin Ukraine. Kafofin yaɗa labaran ƙasar China sun ce shugaba Xi Jinping ya jaddada alaƙar ƙasarsa da ƙasar Rasha yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da suka yi a ranar Laraba da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. matsalar fari da ke ci gaba da yin barna a kuryar yankin nahiyar afirka da ake kira horn ya fi shafar ƙasar somaliya inda aka yi kiyasin kashi ɗaya na al'ummarta mai mutum miliyan sha shida na fuskantar matsalar karancin abinci To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.